ba a girmama kowa da shi in ba Allah ba duk wanda ka girmama da wannan gaban guda bakwai ka yi wa Allah shirka kaiwa kaiwa Allah shirka da haka sarakunan mu na gargajiya wanda suke rike da tuta shehu su ji tsoron Allah su sani cewa Allah kaɗai ake nufi da bauta kuma shi kaɗai ake girmama da gaban nan guda bakwai ko hana dogaranku ku hana duk wani talaka da zai shigo cikin fadan ku ya kife ya zubi a wannan gaban guda bakai kuna yi wa Allah kishiya ne haka an wuce lokacin da za ku rika bautar da mutane da wayannan gaban fada ne da Allah duk wani sarkin da bai hana wannan ba to yana kafada da kafada da Allah ne. eh abin mamaki ma sai ga hadda wani sarkin ba da ya san addini ga sarki surusi, kwanan nan naga wani bidiyo da ake ta wani a kwanakin baya a wani bidiyo da aka yi ta wannan amma mun mushi uzuri wani ya zo ya same ni ya ce a gaban shi ya kunna bidiyo yana kallo ya ce amma wancan karan mun mai uzuri amma wannan na biyun da muka gani ban mai uzuri ba domin ga shi wani ne ya zo kife maka a gaban ka sai ka ce mishi haramun ne ka san ka karanta ka gani yayi ka a littafan shehu ka karanta a littafan eh, su abdullahi gwandu aƙida shehu duk wannan abin shirka ne kuma duk wani sarki a Najeriya in dai sarkin nan ɗan arewa ne kuma na musulmi ne to yana zaman ɗan shehu ɗan fodiyo ne haka su ya raba wa tuta sako bai daidai jihadin ɗan fodiyo ma da kake gani ana magana ba hawan daushe ba ne wannan da suke yi haka duk wani uba ko wani sarki da ya bari ana masa ba ana girmama shi da inda ake da gaban da ake girmama wa Allah to yayi kafada da kafada da Allah kuma Allah zai taka shi duk wani mutum kowaye kai ka hana kowaye kai kawa ka hana wannan masifar ma har wasu daga cikin ahlus sunna ita ba ta shafe su Shehu dan fodi cikin littafinsa ban manta tsakanin Nurul Albab ko Wasiqatul Ikhwan yace dukar da kai haka yayin gaisuwa yace wannan makaruhi in za ka gaisha da mutum ka yi haka ka yi haka wannan ya ce wannan shehu ke faɗa a cikin littafinsa shehu ke faɗa rusul to kuma wannan dukar da kan inhina'i kenan sai kuma rusunawa a ko ba shi bane shi ma da ake yi sai kuma zubewa da ake wa sarakuna Allah ya ji kan Abdallah gadan kaya ba da ya mutu ba a sadda ya je bauchi bauchi ne ko eh, ya je fadan wani sarki a kano eh, ne eh. ya je fadan wani ai kun ga bidiyo ya je fadan wani sarki daga cikin sarakuna aka yi tafi a tsaye tafi wani a tsaye dangas ya tafi faski sarkin ko na ganin haka ai kawai sai jini ya kama sai taso da kashi zai ba malama ah, tauhidi sakkawai malama wata ba wani shirka ko bid'a ya to za mu zo mu girmama kada abin da muke girma Allah ne ai ba zai yi ba ya sai a ce in kai maka haka ba baka girmama sarauta ba eh ba wani sarki da za mu duka mawa yasa da wannan muka hada da shi sai mu ce to assalamu alaikum shine gaisuwan wa gaisuwan da annabi ya ce wani ya taba zuwa ya samu manzo Allah ya ce ya ji ya ga a can mutu bakaken fata sun ji suna irin wannan gaisuwa ya zo samu manzo Allah yana zuwa shi mai annabi da annabi ya ce annabi ya ce da za a yi wa wani umarni juda ma wani ya ce da mata da ya kamata a mata umarni ta su juda mijinta an san mata su kuma ba jin ba sa son jin wannan hadisi <clears throat> ba wanda ake ma wannan sai Allah to saboda haka an fahimta a wannan to wannan shine gabbai guda bakwai shi yasa Allah ya ce wa annal masajida lillahi sai ce me fala tad'u ma Allahi ahada wajajen sujuda na Allah ne kar ku hada kowa da Allah an fahimta shine wa an